bugun kirjin da jagororin tattalin arzikin Najeriya suka yi cewa zuwa ƙarshen bana za a shawo kan kuma bayan tattalin arziki da ya kawo kunci ga talakawa abun maraba ne matukar hakan ya kai ga nasara. That's an extremely good sign. That's an nan ma ministar kudin najeriya ce kemi sun ke nuna a farkon naɗa su a majalisar ministoci masu zuba jari na ketare kan zo ne da korafi amma a yanzu ta ce lamarin ya sauya dan yan kasuwar na maganar hanyar shiga mu'amalar hada-hadar kuɗi ne da najeriya take dai masana tattalin arziki da natsumi da tanadi ke sharhi kan wannan batun ga masanin tattalin arziki abuja yusuf aliyu da ya ce hakan zai yi nasara ne kawai in aka sauya matakin rufe kan iyaka dole ne gwamnati ta sake duba tsari na rufe boda da kasuwancin da ya shafi boda domin a waɗannan kasuwanci na ƙasa ƙasa da ƙasa wanda bankuna suke taimakawa ake yi shi ma suna samun riba misali sai ka ɗauki wanda zai je ya fitar da shinkafa buhu dubu ɗari ya ci naira dubu ɗaya ɗai kaga ba ƙaramin kuɗi ba ne to haka kuma wanda shi ma za a buɗa masa ya shigo da wannan shinkafa buhu dubu ɗari da kuɗin banki ya ci dubu ɗaya ɗai kaga zai taimaka ma ƙasan zai kuma taimaka ma bankin sannan zai taimaki su 'yan kasuwa da talakawa. masanin tsumi da tanadi kuwa da lamuran noma dr sani yakubu gombe na ganin kai tsaye za a cimma wannan muradin. a records da muke da shi yanzu kwana uku baya da suka gabata na dan fita dazuka na ga me ke faruwa lalle muna da yakini irin kalan abinci da za a samu yawansa da zai fito daga shinkafa zuwa masara zuwa gero zuwa dawa kayan lambu da ikon Allah wannan matsi da ake ciki zai yi sauki ko da yake mun fara ganin 'yan kasuwa musamman masu kamfanoni daga can kudancin Najeriya suna turo kuɗin su tun masara bata ma kai inda ya kamata ta kai ba an fara saye ta. Kudi ka hango cewa za a samu masu ɓoye abinci ne sai ya ƙara tsada sannan su fito shi kenan eh akwai tunanin yin haka din to amma kuma matsin da ake ciki na tattalin arzikin shi wanda ya dauka ya boye bai san me gobe za ta haifar ba yana tunanin idan ya ci gaba da boyewa za ta iya karewa so akwai wannan abin da ake kira a turance su kan kiran shi eh, afraid of the unknown yakan iya sa mutane su fito abin da suke da shi sannan kuma dama ai mutane idan suna nema ne suna zuwa saya shine zai sa abun yayi tsada to ko da sun boye din yan kanana kananan manoma da kullun za su yi ta trupin zuwa kasuwa su talakawa already nasu ya nuna suna da shi a gidajen su ba za su je kasuwa kasuwar ba so kaga dole kowa zai kokari ya fito da nasa a wannan kuma muna hangen farashin zai dan ragu da talaka zai samu sa'ida da ikon Allah in za a tina ministan kudin adewa sun tace ya zama wajibi Najeriya ta ciwo bashi don zuba kudin ga farfado da lamuran tattalin arziki tana mai cewa kasar ba za ta jira sai farashin fetur ya murmure ba kafin daukar matakan da suka dace Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja Najeriya Ana turka turka saboda kuɗi. saka mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. Mu duba tsakanin ɗan adam mu gani. Mutum yana kallon banza saboda kuɗi. Mutum yana ɗiban fara'a saboda kuɗi. fuska saboda kuɗi. Tsakanin da da Ana sakin fuska saboda kuɗi.